آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقوى مسلمي مجيز أوران الله كما يند الله مدعوكين سركي من وسيا دهكا مسني كما أوران الله شيني wato guzurin da ya fi komai alkhairi ga tafiyar da take ga da kowa sai ya yi ta kuma akan ta muke baki daya sannan mu sani Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana ibada ibada mai girma ibada mai alkhairai da yawa ibada wanda yake annabawa su ma sun yi musharaka a cikin yinta wannan ibada ita ce ibadar istighfari neman gafara Allah abinda ake nufi da neman gafara Allah shine sutura Allah ga laifin da mutum ya aikata kan ya zamanto cewa tamkar bai aikata shi ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin hadisi kudusi cewa ranar alkiyama Allah zai tayar da bawansa ya kusantar da shi ya zuwa gare shi ya sanya masa wato ya sanya masa rahamarsa sai ya nuna masa zunubin da ya aikata ya ce a rana kaza da kaza ba kai ne ka aikata abu kaza da kaza ba ba zai yi musu ba ya ce haka ne ya Allah sai Allah ya ce to na yi maka sutura a duniya na yi maka sutura ban tona maka asiri ba to a wannan rana ma zan yi maka sutura ba zan maka azaba ba wannan shi ne ma'anar gafara wannan shi ne ma'anar gafarar zunubai wato sutura ga zunubi ne Allah maɗaukakin sarki ya gafara ga zunubi ne Allah maɗaukakin sarki ya yi ma mutum sutura a duniya da lahira daga mummunan sharri da illa da ke cikin zunubi saboda shi zunubi yana daga abin da yake kawo wato lalacewar rayuwa da lalacewar arziki da lalacewar duniya da lahira babu abin da yake kawo tsiya da tsiya cewa irin saban Allah jalla wa'ala to babu abin da yake kawar da sharrin zunubai irin istighfari don haka Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana wannan ibada saboda tsananin rahamarsa gare mu domin mu samu hanyar tsira domin mu samu hanyar kubuta domin mu samu hanyar da za mu samu biyan bukata a wannan rayuwa da kuma samun tsira a ranar lahira Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da istighfari ya yi mana alkawari cewa idan muka yi istighfari muka tuba ya zuwa ga Allah zai rayar da mu rayuwa kyakkyawa sannan dukkan ma'abucin falala Allah ya bashi falalarsa haka Allah ya ambata a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka muka haka kuma annabawan Allah tun daga annabi Adam har zuwa annabin ƙarshe sallallahu alaihi wasallam suka kasance suna kan wannan ibada kuma suna umarni da ita abun farko da annabi Adam ya ambata yayin da Allah ya saukar da shi doron ƙasa daga aljanna shine yayi ibadar istighfari da shi da matarsa suka ce ya ubangijinmu mun zalunci kanmu idan baka ji kanmu ba idan baka yi mana idan baka yi mana gafara ba ka ji kanmu lalle hakika zamu kasance cikin tababbu haka zalika annabi nuhu haka ya umarci mutanansa cikin istighfari haka annabi hudu yace da annabi salih da annabi shu'aib da dukkan annabawan nan suke umartan mutanansu da yin istighfari saboda abinda Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin kaddararsa a cikin hukuncinsa kan cewa istighfari shine hanya na samun rayuwa ta sa'ada sa'adar rayuwa shine da kowa yake nema ita kuma sa'adar rayuwa arzikin rayuwa da jin daɗin rayuwa ba a yawan abun duniya bane abu ne wanda yake a cikin zuci babu mai ikon kawo wannan illa Allah jalla wa ala to Allah ya nuna mana hanyar da zamu samu wannan sa'adar shine wannan ibada ta istighfari sharaɗin shi istighfari addu'a ne sharaɗinsa tunda ibada ce shine mutum ya zamanto yayi ikhlasi yayi shi saboda Allah kuma yayi shi tsakanin sa da Allah ba yayi shi dan ya nuna ma mutane kan cewa shi mai yawan zikiri ne shi mai tsoron Allah ne ko makamantan waɗannan wanda masu riya suke yi sharaɗin yin wannan ibada ta zamanto karɓaɓɓa ta zamanto mai tasiri irin tasirin da Allah ya ambata na wannan ibada ne a yi ta domin Allah sannan mutum kada ya ci gaba da sabo yayin da yake istighfari domin yin haka tamkar izgili ne da Allah idan dai mutum ya zamanto yana istighfari to bai zamanto mai ci gaba da sabo ba idan dai ya zamanto istighfarin nasa istighfari ne wanda yake na ikhlasi mai kuma gaskiya tsakaninsa da Allah daga cikin mafi kamalar istighfari shine wanda ya haɗa. wato zuciya ta haɗu da abin da harshe yake faɗa yayin da mutum yake cewa yake yin istighfari ya zamanto zuciyarsa tana halarto wato kudura Allah da wannan sifa tasa ta gafara cewa shine al-ghafur shine al-ghaffar shine dhul maghfira yana halarto wannan sifa ta Allah jalla Wa'ala, kuma yana ganin cewa idan Allah madaukakin sarki bai masa gafara ba ya tabe ya lalace to wannan yayin da zuciyarsa ta zamanto tana mai dacewa da abin da harshensa yake faɗa wannan shine kamalan abin da ake nema a cikin istighfari shi istighfari yana da sigogi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana su domin mu san cewar wannan ibadar ba kyale mu yi ta yanda muke so ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana istighfari da siga daban-daban wanda yake kokarin mutum musulmi shine ya kiyaye waɗannan sigogi daga da suka zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ba a ma Allah ba a ba a nemi istighfari a wajen Allah ba da siga da tafi sigar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sannan mu guji sigogi wanda aka kirkiro wanda ba su da asali a cikin addini wanda wanda sau da yawa ma zaka samu a cikin waɗannan sigogi akwai abin da yake ba a so na yin takallufi a cikin addu'a da yin wuce gona da iri a cikin addu'a wanda Allah maɗaukakin sarki ya hana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda haka mu tsaya da istighfari wanda aka ruweto a cikin littafan da ake wanda aka ruweto a cikin littafan hadisi ga sunan a cikin littafan addu'o'in safa da yamma irin su littafin Hisnul Muslim da sauran littafai waɗanda aka kawo wanda aka ruweto irin waɗannan sigogi daga ciki akwai istighfarin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine shugaban shine babban istighfari baki daya wanda idan mutum ya faɗe shi da safe idan ya mutu a cikin wannan wunin to Allah madaukakin sarki zai gafarta masa in ya faɗa da yamma in ya mutu a cikin wannan dare zai haɗu da zai hadu da gafara Allah shine Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant Allah kai ne ubangiji na babu abun bauta da gaskiya sai kai ka halice ni kuma ni bawanka ne kuma ina kan alkawarinka da alkawarin da na yi maka gwargwadon ikona ina shaidawa da ni'imar da kai mun kuma ina shaidawa akan kaina akan zunubin da na aikata ta gafarta mun babu mai gafarta zunubai sai kai wanda duk ya dawwama akan yin wannan dare safe da yamma to haƙiƙa idan dai mutuwa ta zo masa a kowane sa'a ne ta zo masa to zai dace da gafara Allah bi idinillahi yana daga cikin fa'idodin istighfari kuma bayan abubuwan da muka ambata cewa yayin da mutum ya istighfari zai dace da samun gafara Allah domin Allah maɗaukakin sarki ya ce wanda duk ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa sannan ya nemi gafara Allah zai samu Allah mai yawan gafara mai yawan jin kai malaman tafsiri suka ce yayin da mutum ya yi istighfari haƙiƙanin istighfari wanda yake mai ikhlasi shi kansa zai ji cewa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa shi ne zai ji Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai don haka aka ruwaito daga magabata suna cewa daga cikinsu akwai Hassanul Basri yana cewa ku yawaita istighfari a cikin gidajenku da akan abu da akan wato shimfidar abincinku da a hanyoyinku da a kasuwanninku da a cikin majalisunku da duk ma a inda kuke domin ba ku san yaushe gafara Allah take sauka ba sayyidina ali yana cewa muna yin istighfari muna tuba ya zuwa gare shi ba ma jin wato abin ya gishe mu ba ma ba ma kosawa domin ba ma kosawa har sai shedan ya zamanto shine wanda yake zai zamanto yana cizon yatsa saboda babu abin da yake bakanta ma shaidan irin istighfarin da bani adam suke yi an shar'anta mana yin istighfari a koyaushe kowane lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin istighfari sau ɗari a rana a wani majalisi guda sahabbai suka kirga yana yin istighfari yana cewa rabbi ighfirli wa tub alai innaka antat tawwabur rahim sai da suka kirga yayi haka har sau ɗari akwai wurare waɗanda yake an ƙarfafa yawaita istighfari a waɗannan wurare daga ciki akwai yayin da mutum ya fito daga bayan gida zai ce gufranak wato gafarka nake nema ya Allah da bayan yayi alwala in ya idar da alwala zai yi addu'ar istighfari ta kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik da yayin da zai shiga masallaci da yayin da ya fito daga masallaci da yayin da ya buɗe sallah zai yi addu'ar istif daga cikin sigogin yin addu'ar istifta akwai wanda yake ta hadu da istighfari da a lokacin da yake ruku'u da sujada da yayin da ya dago daga sujada da yayin da ya dago daga ruku'u da bayan ya yi tahiyar karshe kafin ya sallama da bayan ya yi sallah da yayin da yake da ake sallar roƙon ruwa da lokacin da ya gama ƙiyamun layl a lokacin da ake yin sahur lokaci ne na istighfari da Allah ya yaban kirari ga masu neman gafara Allah a wannan lokaci da lokacin da ake kwararowa daga arafa da kuma yayin da ake tsayuwar arafa da kuma yayin da ake yin sallar jana'iza ga waɗanda suka mutu da kuma yayin da aka je ziyarar kabari da yayin da ake yi ma mai atishawa sannu addu'ar da ake ma wanda ya atishawa nema masa gafara Allah ce idan ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana idan mutum ya atishawa ya ce alhamdulillah mu ce masa gafarallahu lana wa lakum Allah ya ji kanmu ya ji kanku da kuma yayin da aka gama majalisi yayin da duk mutum ya zauna yayi majalisi ko kuma yayi wani aiki in ya gama ana an shar'anta mana mu istighfari shine kafaratul majlis sai ya zamanto kamar hatimi ne idan mutum ya kuskure da abubuwan da Allah baya so a wannan majalisi ko a wannan aiki wannan istighfarin da yayi sai ya zamanto masa kaffara idan kuma dama aikin alkhairi ya kulla wannan sai ya zamanto kamar hatimi ne akan cewa ladansa ya tabbata a wajen Allah jalla wa ala da kuma bayan kowane kowane zunubi bayan sayyidina ali ya ruwaito yace na kasance idan mutum ya gaya min hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai na rantsar da shi cewa da gaske yake yi in ya rantse sai na yadda da shi ya ce to sayyidina to abubakar as-siddiq ya ruwaito min hadisi kuma abubakar mai tsananin gaskiya ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya aikata zunubi sannan ya tashi ya sallah raka'a biyu sannan ya nemi gafara Allah Allah zai gafarta masa wannan zunubin nasa sannan ya karanta ayar da suke cikin suratu ali imran wadda Allah ta'ala yake cewa da kuma waɗanda wato masu tsoron Allah su ne bayi waɗanda idan suka aika idan suka aikata aikin alfasha ko suka zalunci kawukansu sai su tuna da Allah sai su nemi gafara daga zunubansu ba za su ci gaba da saban Allah ba alhali suna sane Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda yake ladansu gafara daga Allah da kuma aljanna ta ni'ima wadda za su dawwama a cikinta madalla da ladan masu aiki daga cikin wurare lokaci daga cikin inda aka shar'anta mana yawaita istighfari a ƙarshen rayuwa yayin da mutum ya zamanto cewar Allah ya birayar da shi ya kai girman shekaru to lokaci ne da ya kamata yawaita istighfari kamar yanda Allah ta'ala yayin da ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya sanar da shi alamar kusancin ajalinsa sai ya ce idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يا إذا نسر الله تزو دفته دق الله kaga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a to kai tasbihi da godiya ga ubangijinka ka nemi gafararsa hakika shi mai yawan gafara ne in hakika shi mai yawan karban tuba ne Aisha radiyallahu anha ta ruwaito cewa bayan saukar wannan ayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yayi sujada ko yayi ruku'u sai ce subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ighfirli sarki ya tabbata a gare ka ya Allah tare da tare da yabo a gare ka ka gafarta min tace ya ta'awwalul qur'an yana aika yana aiwatar da umarnin alqur'ani dan haka mu yawaita wannan musamman yayin da ya zamanto cewar mutum Allah ya bashi tsawon rai tsawon rai ba shi ne dalilin kusantar ajali ba amma wanda Allah ya ba shi tsawon rai lokaci ne wanda ya cancanta ya yawaita wannan ibada kuma kowa ajalinsa zai iya zuwa masa kowane lokaci ko a cikin ƙuruciya ko a cikin gwarzanta ko a cikin wato girman shekaru da tsufa don haka mu rizimci wannan ibada muna aiki da abin da Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da shi a cikin alƙur'ani kuma ya zo a cikin izaja a nasrullahi walfat babu ma kamar babu lokacin da ya cancanta mu yawaita istighfari irin waɗannan ranaku irin waɗannan lokatai da tsanani yake ƙara tsananta a cikin wannan al'umma tamu da fitinu sai kunno kai suke ta ko'ina idan wannan takau sai wata ta taso ba mu san ba wanda ya san iyakar abin da yake sauka in ba Allah jalla wa'ala ba to babu mai yayewa sai Allah jalla wa'ala kuma hanyar da Allah ta'ala yake yaye wannan uquba ta hanyar yawaita istighfari ne mu yawaita istighfari mazan mu da matan mu manyan mu da yara a ko ina muke a ko ina muke a kasuwannin mu a wuraren ayyukan mu a wuraren ibadar mu a wuraren aikace aikacen mu a cikin gidajen mu da a ko ina muke mu kuma tuba daga shagalta da abubuwan da suke shagaltar da mu da daga da abubuwan da suke shagaltar da mu daga abin da zai kusantar da mu Allah mu rinka neman yayewar musiba da muke ciki ana cikin wannan musiba kuma wannan bai hana mu ba ya zamanto mun shagalta da musiba wadda tafi wannan kaga an ɗauki sa'o'i mutane sun haɗu sun taru a majalisi na shaidan majalisin kallon bal ya zamanto wannan wani wurdi ne wanda mutane suka ɗauka a cikin rayuwarsu wanda suke haɗuwa dominsa suke kafa majalisai dominsa ko me yake kawo mana a cikin al'umma ba abin da yake kawo mana illa ƙawancen shaiɗan da riba cewar shaiɗan a kanmu da nisantar da mu daga istighfari da nisantar da mu daga neman gafara Allah da ambaton Allah a halin da yake mun fi kowane hali buƙatuwa ya zuwa ga ambaton Allah da neman gafara Allah a cikin irin wannan hali da muke ciki mawuyaci na haka mu koma ga Allah mu koma ga Allah da yawan ambatansa da yawan neman gafara Allah jalla wa'ala Allah maɗaukakin sarki sifarsa ne cewa shi mai yawan gafara ne idan bayi bas nemi gafararsa ba sai ya fushi da su sai ya musu azaba ya kawar da su ya kawo waɗansu waɗanda idan sun yi laifi din za su rinka neman gafara Allah kada mu bar wani abu ya raba mu da istighfari kada mu bar wani abu ya raba mu da wannan ibada Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikin masu neman gafararsa ana allaili wa atrafan nahar Allah ya umarce mu da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara wanda diye salati a gare ni sau daya Allah zai masa salati goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن زوجات النبي أمهات المؤمنين وأن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله